A ranar 22 ga watan Maris ne aka gudanar da sha'anin ranar ruwa ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware ranar ne domin faɗakarwa game da buƙatar samarwa al'umma tsabtataccen ruwan sha. Birnin Maiduguri a Najeriya yana daga cikin wuraren da ake fama da ƙarancin ruwa kamar yadda za a gani a wannan rahoto da Husaina Muhammad ta haɗa mana. Ranar 22 ga watan Maris ɗin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda mai da hankali akan albarkatun ruwa da kuma yadda za a samar da ruwa a sassan duniya daban-daban da ma dubo irin matsalolin da suka shafi harkar ruwa a ƙasashen duniya. A babban birnin Maiduguri da ke jihar birnin Najeriya cikin wata unguwa da ake kira Madinatu. Fatima Muhammad da Aisha Muhammad da ma sauran wasu mazauna unguwar suna gaggauta fita ɗiban ruwan saboda gudun kan ruwan ya ƙare. Muna samu da don lokacin haɗa muna famfon baya dan zuwa da rana ake buɗewa. karfe tara za a bude kuma lokacin aka buɗe ma aka daina ruwan da ba fawa sosai akwai layi da yawa wani lokaci ma baka samu iya lokacin da muke samun ruwa sai karfe tara yayi sannan kuma in mun samu ruwa ba ma samu da yawa gaskiya baya wadata mutane sun yi yawa anguwar da ke duk anguwar yanzu famfo famfo duka sun mutu in dare yayi ba ma samun ruwa da rana ma kai wani lokaci ba ma samu tun wani lokaci mazauna wannan unguwa suke zuwa su kama layin ɗiban ruwa a wannan waje. Asubahi kiran sallah na farko karfe hudu ake zuwa a sa layi. In ka sa layi karfe hudu sai tara na safe ake bude fumfon din Idan aka bude zuwa tara na safe wani bi kamin minti arba'in ruwan da ya taru din zai kare saboda lokacin bai cika ba idan aka ce kuma za a kashe sai ya cika kuma sai bayan kaman sha biyu don zai ci awa uku in akwai zafin rana tukunna zai cika in ya cika kuma sai a bude kamin awa daya da minti ishirin ruwan kuma karewa zai yi to koya tsaftar yanayin wajen da suke ɗiban ruwan yake ɗiba ruwa haka na taru wannan ya zo wannan ya zo muna buƙatun cewa dan Allah dan annabi in akwai abin gyara gurin ko a kawo mana taimako. Ruwa da yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke taimakawa rayuwar ɗan adam mazauna wannan unguwar sun yi bayani kan irin taimakon da suke bukata a yi musu. Gaskiya muna neman taimako akan a taimaka mana a ƙara mana wani famfo ko da a kusan nan ne ko a haka. Abdulkadir Ayuba babban sakatare ne na ma'aikatar ruwa da ke jihar Barnan Najeriya. ga kuma abin da ya ce akwai wajen da kuma babu layin wuta kwata-kwata gwamna a cikin haka ya sake ba mu kuɗi an sayi janareto janareto a zama yanzu ana kan kakkafawa a kowane bohol yanzu duk wannan matsalan ruwa ƙanana-ƙanana na bayan gari da kuke gani insha a cikin ƙanƙanin lokaci zai zama babu mai girma gwamna ya ba mu izini cewa a yi kokari kowane gida ya zama na an sa masa pipe na famfo kowa zai bude kan famfo ya samu ruwa a cikin gidansa shi ya sa muke kira ga jama'a don Allah duk inda aka ga pipe na ruwa ya fashe a yi gudu a je a gaya mana Husaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya To kafin mu ci gaba ga kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na sada zumunta na Facebook Tambayarmu ita ce, waɗanne hanyoyi kuke bi domin aiki da shawarar hukumomi ta zama a gida don kaucewa yada cutar coronavirus? Lawal S Zazzau ya ce yanzu haka na dawo garin Zaria daga Kaduna saboda mutunta dokar takaita zirga-zirga ban je ko ina ba amma gaskiya akwai bukatar gwamnati ta tallafa wa mutane da kayan abinci ko kudin siya. Shi kuwa Ilyasu Abubakar Fatiskum ya ce ni dai ina zaune a gida to sai dai in jami'an tsaro aka baza suna koran mutane domin sai mun fita muke samun abinci hukumomin mu a gaskiya ba sa tallafa wa talakawa. cdmc ya ce akwai tallafi da gwamnati za ta bamu domin mu tsaya gidajenmu idan babu ya kamata gwamnati ta ware lokutan da za mu ci kasuwa ko kuma koma gidajenmu shi kuwa mela yusufari cewa ya yi za mu yi amfani da shawarar hukumomi mu zauna a gida amma matukar hukuma za ta biya mana bukatunmu na yau da kullum